a yau ake kiyasin dama ai duk ana kiyasi ne da zinari kun gane idan aka kai zinaren nan kasuwa yanzu aka auna shi nauyin shi ya kai nauyin abin da za a yi mazakka to sai a ce kudin nawa ne da zai iya sa a sai wannan zinaren sai aka ce misali 380 to kai da kake da kudi 380 to sai isa zakka kenan kun ne tare da cewa kun ga matsalar zakka ta kuɗi su malikiya ba su yadda da yin zakka na kuɗi da ba zinari ba ne ba azurfa ba ne ku karanta mu dawwana sononi ya ce mun tambaye malamin mu ɗan ƙasim ko akwai zakka a cikin waɗannan kuɗaɗe da ke yawo a hannun mutane waɗanda ba zinari ba ne ba azurfa ba ne sai ya ce mun tambayi malaminmu maliku game da zakka a kansu ya ce babu zakka jama'a kun gane ko ku karanta littafin nan na watan dalilu saliki ta shi akan babin zakka dalilu saliki cewa yi kudaden nan na takarda da suke fitowa daga bankuna babu zakka a cikinsu kun ga ai ah. ai kun ga malam abubakar gumi dan dan malikiya ne ku ji da kyau shi sa shi kuma yake ganin ai riba ba ta shiga cikin naira to ai in ka ce riba ba ta shiga cikin naira daidai yake da cewa ba ta da zakka duk ɗaya ne fa duk malikiya ce idan ka ce riba ba ta shiga cikin naira yanzu ɗan shi babu ku ja maimaita ba kwanaki ai malikiya ce shi kuma dama ya ce mazhaba yake bi dan ya faɗi wannan magana kai da ka san kana bin mai annabi ya ce ai ba zai ruɗa ka ba kai tsaye kun gane don haka dama malikiya sun tafi akan babu zakka a cikin waɗannan kuɗaɗe na takardu da ke yawo a hannun mutane babu kuma er, ba ta shiga cikinsu malikiya su kan haka suka tafi shi za ka ji malam abubakar gumi ya ta faɗi amma shi bai ce ba zakka a cikinsu ba saboda a lokacin faɗin wannan matsalar za ta zama matsala a ƙasar nan ana ma ji da ɗari ƙaya aka ƙare kuma za a ce Allah kyauta na'am na'am a to ai barkaji ko namiji yanzu yake da kuɗi amma kudin shi ba sa iya kaiwa shekara ansabi duk wata yana ɗaukar 250 amma duk wata sai an bi shi ba shi <laughs> a wai misali nake yi ko kuma duk wata in ya ɗauki albashin nan tsakanin 'yan uwa da abokan arziki kudin na karewa to yanzu wannan shekara ta yi me yake da shi a account ɗin shi bai da kokobo to ba ka a kan shi jama'a kun gani wallahi na san wani mutum yana nan a unguwanmu duk wata ba ma ma'aikaci ba ne ɗan kasuwa ne kawai tsakanin 'yan uwan shi na jini da abokan arziki ya kai shekara 80 da wani abu da tijani kai ma wasu kun san shi ne alhaji ahmadu ido wallahi duk wata yana raba kyauta na kuɗi tsakanin 'yan uwan shi da abokan arziki naira ɗari da wani abu duk wata albashi ne ma 'yan uwan shi wani dubu biyar wani dubu uku wani dubu biyu za ka ga in watan ya ƙare haka suke zuwa wannan dubu biyun dattijo an taimaka mai ya ƙosa wata ya ƙare a bashi dubu biyu wa alaikum salam abin hawa bai da zakka sai dai idan abin neman kuɗi ne ko karanta tasirul allah kun gane dawakai ba zakka a cikinsu sai dai idan na neman kuɗi ne na kasuwanci to su ma dukiya ce suna cikin abin da ake zakka watan <laughs> walaikun salam miliyan in dai ba neman kuɗi yake da ita ba ta hawa ce ba zakka kanta idan mutum ya gina gida na miliyan 250 yana zaune ciki ba zakka a kansa kun gani amma da zai sai mota ana neman mai kuɗi da ita har da ita zai hada watan wurin yin zakka in ya tashi watan bari ku ji ku samu tesirul allah sharhin umdatul ahkam ku bi abin da Bassam ya ce za ku gamsu za ku natsu insha Allah kuma abu mai sauki malam Ja'far fa ya karanta littafin nan kuma da ya zo daidai wurin lokacin da muka yi karatu a unguwarmu an ce min duk sai da ya karanta abin tasirin Allah ya ce yauwa yauwa da haka mutum sai ya nema kawai ya ji Allah kyauta to jama'a ku bari yi karatu malam ya ce yana daga cikin manyan zunubi masu girma man zakatul huli ghairul mustamal hana zakka na kayan adam mata da ba sa amfani da shi to kun ji cewa har wanda suke amfani da shi din ko wa man zakatul mali umuman da kuma hana zakka kuɗi gaba ɗaya da zaka ga mata suna yi ba sa ba da zakka kuɗi gaba ɗaya mata to kaga in a garin su masar haka mata suke to har anan ma yanzu yara ne 'yan mata ɗalibanmu shi ne aina goge su wani lokaci suna karantarwa sun kai shekara bakwai a firamare kawai gaba ɗaya su biyun sai kowa ta biya kuɗin aikin haji sai na ce yanzu ku kuna da wannan kuɗin amma ba ku taɓa zakka ba <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi kujera hajji suka biya kowa ya biya nashi wurin dubu ɗari biyar fa ashe kuna da kuɗin nan ba ku taɓa yin zakka ba sai na ce kuɗin ku kwashi gaba ɗaya kuka biya kujera ko akwai raguwa ashe akwai uban raguwa kuɗi yana nan kuma ji akan to har da mata ma sai sun yi zakka ma na ce a ah, har da mata sai sun shiga aljanna koko <laughs> Eh. Eh. Eh. ka gani ko ka gani amma mace ce kuma matsalar ba ta taɓa yin zakka ba wallahi sai kun ji tsoron Allah mata kuma asalin littafin dama kanku ne ku mata kuma gaskiya ana yawan magana cewa ana karatun nan ma surutu kuke ba ku tsayawa ma ku ji ake Allah kyauta da haka ku rinka saurarawa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waɗanda suka tara kuɗi na zinari da azurfa shine taskacewar shine yakni zuna ɗin azhaba wal fidda sun tara kuɗi sun ɓoye wala na hafi sabilillah ba su fitowa da su su ciyar su bayar a matsayin zakka don ɗaga addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim Allah ya ce wa annabi kai musu gatsai tunda bushara da abin da ke faranta rai amma kai musu gatsan kai musu gatsi kun gane ko shine bushara anan da azaba mai mugun raɗaɗi yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam a ranar da za a rinka ƙona kowannensu a kan wuta kuma cikin wutar ta jahannama fatukuwa bi haji baho sai a rinka yi magoshinsu lalas da wutar wajunubuhum da kuma sasannin jikinsu ɓangaren dama da hagu wazuhuruhum da gadon bayansu ana ƙona su da shi ana ce musu haza makanaztum li anfusikum wannan shine abin da kuka je kuka taskace kuka ɓoye don ku ci ku kaɗai daga kusa 'ya'yanku fa zo ma kuntum zuna. ku ɗanɗani balbalin bala'in wuta sakamakon kasancewar da kuka yi kuna ɓoye abin da Allah ya ce ku bayar na haƙƙi Ata'uba tauba aya ta 34 zuwa da biyar an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce ma min sahibi zahabin wala ba mutumin da Allah ya mai arzikin zinari da azurfa sun kuma isa zakka amma la yu'addi haqqaha bai ba da haƙƙin Allah a cikinsu illa idza kana yawmul qiyama sai ya zama in ƙiyama ta zo suffi hallahu safa'iha min nari za a mayan mai da su kamar wasu farantai na wuta fa uhmiya alaiha a rinka ƙona shi akai fi nari jahannama a cikin wutar jahannama fayukwa biha jabinahu a rinƙaiwa fuskar wa fuskash ko goshin shi lalas da wannan faranci wajen baihi da ɓangarorin shi biyu na jiki wa zaharahu da gadon bayan shi kullama baragan duk sanda aka ƙona shi aka ƙona shi wurin ƙonawar har abin ya huce wa idat sai a dawo da abin ya koma kamar yadda yake a asalinsa fi yomin a wani yini wanda kana miqdaruhu 50 alfasana tsawon yinin ya kai gwargwadon kamar shekara dubu hamsin hatta ya kadu Allahu haka a wannan yini za a yi tama wanda ya hana zakkar har sai Allah ya gama hukunci bainan nasu tsakanin mutane sannan sai a ɗauke shi daga wannan masifa fayara sabilahu sai a nuna mai hanyar shi a hango hanyar da za a ɗora shi ya bi in ma ilal janna ko dai ya kama hanya zuwa aljanna wa ma ilan na, ko kuma a nuna mai hanya da zai kama ya tafi zuwa wuta Ƙila sai aka cewa annabi ya rasu lalla, ya manzan Allah to wannan zakka kenan ti zinare da azurfa fal ibulu. to raƙumi fa ana raƙumi zakka ne in ya kai biyar an gane ko idan mutum ya mallaki raƙumi ya kai biyar to zai samu rago ko tun kiyaye bayar daga nan sai sun kai tara suna faɗa goma to za ka ji malam sai ya ce kala sai annabi ya ce wala sahibu ibilin babu wani babu wani wanda yake ma'abucin raƙuma ne yana da raƙuma da yawa yanzu ana ganin duk ƙasan nan ba wanda ya kai ɗahin rubucewan shanu duk ƙasan nan amma har yau fulani in sun yi zakka shi suke ba na shanu kuma shi ba a taɓa jinge zakka ba su ba sun ji ba haushi ya ce malami ba fadan Allah ba to tun da dan fadin Allah ne kaga shi bai yi zakka ba ke kai akwai wadara kai mutane to shi ne ya ce wala sahibu ibili babu wani ma'abucin watan raƙuma la addinin ha haka bai bada zakat cikin su illa idza kana yawmul qiyama sai ya zama in kiyama ta zo budi halahu biqa'in qarqar za a shimfida mai su a wani wuri filin Allah wa ta'ala za a zo a jera mai su aw farma kanat kuma kowanne zai ganta bulbul ta cika fiye da yanda ya santa a duniya ta zama dan kareriya fiye da yanda ya santa a duniya la yafqidu minha fasilan wahida ɗan raƙumi ƙwara ɗaya da ya sani a duniya yana da shi ba zai neme shi ya rasa shi a cikin tarinsu ba a kiyama duka sai ya gan su ga su an shimfiɗa mai su an jera su ga su ta bi akfafiha su rinka layi suna randa bawul a kan shi suna tattaka shi da ƙafafunsu wata udduhu bi afwaiha duk wanda za ta wuce kuma tana cizon shi da haƙoranta wa kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha duk sanda ta farko ta wuce idan ta ƙarshe ta zo sai a dawo da ta farkon ta ƙara biyowa jama'a kun gane kuwa haka za a yi ta yi da bawul a kan shi wadda ta fara in ta wuce tana zuwa ta ƙarshe ta tsallake sai ta dawo sannan ta ƙarshen ita ma ta biyo baya ta ƙara haka za a yi ta yi fi yomin ayini kana miqdaru 50 alfasana wanda tsayin tsawon yinin ya kai kamar gwargwadon shekara dubu hamsin haka waɗannan raƙuma za su ta yi a kan shi kararam kararam suna taka shi suna cizo hatta ya qadi Allahu bainan nasi haka za a yi ta mai hasi Allah ya gama hukunci tsakanin mutane fa yara sabilahu imma ila janna wa imma ila nar qila aka cewa annabi ya rasulullah ya manzon Allah fal baqar wal ghanam to tumakai da awakai fa tunkiya a shanu da tumakai da awakai fa albakaru su ne shanu alganamu tumakai da awakai jama'a kun gani amma ba a wa dawaki zakka sai in na neman kuɗi jimina ba a mata zakka gwanki menene ya kama da sama shine gwanki bauna to duk ba a musu zakka barewa in kana da su sun fi dubu ba a musu zakka sai dai in na neman kuɗi ne to sanuwa ana ma shanu zakka ne idan sun kai talatin to daga nan ake ɗaukar ɗaya a bayan so ko tumakai da awakai ba a fara yin zakka a cikinsu sai sun kai arba'in sannan ake ba da ƙwara ɗaya daga nan ba a ƙara bayarwa sai sun kai guda watan sai sun kai guda ɗari da goma sha tara tumakai da awakai suna shiga 120 to shi ke nan salon zakar sai ya canza duk 40 za ka ba da ɗaya Allah ya kyauta to aka tambaye manzan Allah game da shanu da tumakai da awakai ƙala sai ya ce wala sahibu bakarin babu mutumin da ke da shanu wala ganimin ko tumakai da awakai la yu'addi minha haqqaha bai ba da zakkarsu illa idza kana yawmul qiyamah buɗe halahu bi ƙa'in karkar za a jera mai su a wuri filin Allah wa ta'ala laisa fiha aqsa a cikinsu ba wadda ƙahonta zai ga ya ne. kowace zai ga ƙahonta a miƙe an gane laisa fiha aqsa almultawiyatul qar wanda ƙahonta ya ɗan lauyi ka za a kowar a duniya za ka ga ƙahonta ya ɗan in ta zo sukakka ba za ta cike ka da tsinin ba ko to ko aka take a duniya sai Allah mai da shi kamar an feke fensa a miƙe shi sambal ba wanda za ga kawanta ya ne fes za ga shi a jiki. wala jalha kuma babu wadda ba ta da ƙaho ko da a cikin shaninka akwai bakwalo to in an tashi kiyama za ganta da zabgegen ƙaho a miƙe mai tsini wala adba kuma babu wadda take mai karyayyen ƙaho ba wadda ƙahon ta kari kowace da kafanta a miƙe aljalha ya ce allati la karun alhako al'adba almaksuratul qarn tan dauhu bi quruniha za ta rinka tunkurin shi idan ta zo ina irin yadda idan shi sa yana so ya zalunci wani zai taho a guda katam ya buga mai tsinin kawa to kowace haka za ta rinka mai da ma kun gani la kyauta wata ɗa'uhu bi adlafiha kuma za ta rinka taka shi da kofatanta idan ta zo wannan na zuwa sai ta taho garam sai ta soka mai sannan ta tattaka shi sai ta wuce sai wata ta biyo baya garam sai kuma ta tattaka shi ta wuce idan ta ƙarshe ta zo ta farkon sai ta ƙara rewurbas ta dawo haka za su yi ta mai a wannan yinin wanda tsawon shi ya kai shekara dubu hamsin yana ya ce al'adlafu lil bakari wal ganam kalhafir lil faras kamar kofato ne a kafar doki kullama marra alaihi ulaha duk sanda ta farkon ta wuce rudda alaihi ukraha sai ya dawo da ta karshen fi yawmin za a yi ta mai haka ne a wani yin kana miqdaruhu 50 alfasana wanda tsawon yinin ya kai kamar shekara dubu hamsin haka za a yi ta masa a wannan filin kiyama hatta ya qadi Allahu bainan nasi har sai Allah ya gama hukunci tsakanin mutane fa yara sabilahu imma ila aljanna wa imma ilan nari wa alaikum salam kiwon kaji da kifi ba zaka a cikin shi ko sun kai nawa sai dai kudin da suke tara ma to ka sani akwai zakka a ciki wai suna kwai kamar eh Allah kyauta mala yace mani'uz zakati fi narin kabari wannan kissa ma kowa yana da kyau tsaya saurare ta wanda dubbe bai ba da zakka to tun a cikin kabari zai fara haɗuwa da azabar Allah Shi ne yana nan a cikin azabar kabari duk mai hana zakka ana wuntsula shi to masifa zai shiga wuta ce banga-banga Allah kyauta قال محمد بن يوسف الفريابي al'imamu muhammad dan yusuf alfiryabi ya ce karajtu ana wa jama'atun min ashabi fi ziyarati sinanin na fita ni da abokaina ni da wasu gungun jama'a cikin abokaina mun fita daga gidana zuwa mu kai ziyara ga babban malamin nan mai suna sinanu an gane ko rahimahullahu Allah ka ji kanshi da rahma falamma da kalla alaihi da muka kai mai ziyara babban malami ne al'imamu sinan falon ma da kallon alaihi muna shiga wurin shi muna shiga falon shi muka yi sallama ya ansa lasna na hu, sai muka zauna a wurin shi a gefen shi haka muka zazzauna kala muna shiga sai ya ce mana komo bina ku tashi gaba ɗayanmu na zuru jaron lana mu kai ma wani makocinmu ziyara mata ahu dan uwan shi ne ya mutu wani azihifi mu je mu mai aziya ku zo mu je ku raka ni fa qumna ma'ahu sai muka tashi muka raka shi wada kallan ala zalika rajul muka je muka shiga wurin wannan mutumin da ɗan uwan shi ya mutu fa wajadnahu kathirul buka fa wajadnahu kathirul buka sai muka sami yana ta rusa kuka kuka mai yawa yana yana ta kuka Waljaza, kuma a kukan yana taraki jama'a kun gane ko ala akhihi akan mutuwar dan uwan shi ya karaya wajalasna indahu muka zauna a wurin shi wanda aka yi wa mutuwan kala shi sinanu sai ya ce mai tunda shi muka raka sai ya ce habawa ne almautu sabilu ai mutuwa wata hanya ce labudda min ba makawa kowa sai ya bita kai ma wata ai za ka mutu wannan irin kuka ka yi haƙuri ƙala sai ya ce bala haka walakin abki alama a wa amsa fihi akhi a al'azab sai dai abin da ya sa ka ga ina kuka ina kukan ne abin da na ga ɗan uwana ya wayi gari a ciki kuma ya yammata a cikinsa na azaba azaba ce ɗan uwana na gaina ciki ta bala'i faƙulla lahu to mu da muka rako sai muka ce mai a ah, hal aka Allahu alal gaibi Allah ya nuna maka gaibu ne ya aka yi kasan yana cikin azaba bawan Allah ya aka yi jama'a ko kun gane Allah ya tsinka yadda kai gaibu ne atal gaiba amitta khalta kira inda rahmani ahada ko Allah ne ya gaya ma la sai ce a ban san gaibu ba kuma ba na leko gaibu ba ne walakin sai dai abin da ya faru lamma da fantuhu lokacin da muka je makabarta ni ne na rufe shi wasa waitu alaihi turab kuma na daidaita ƙasar da ake zubawa a kan ƙabari ni ne haka a kan ƙabarin shi wan sarrafan nasu mutane suka juya kowa ya tafi gida jalastu inda kabari ni sai na zauna a wurin ina ta mai addu'a ina cikin addu'ar iz sautun min kabari ya sai na ji wani sauti na fitowa daga kabarin yana cewa wayo wayo to balarabe in ka gaya sa alu ya jan madda da ha'un shine irin abinda bahaushe ke cewa wayo wayo Allah na irin da ya ne shi ne a aduni wahidan sun kwantar da ni ko sun zaunar da ni ni kaɗai a ƙabarin nan kasil azab ina ta ɗanɗanar azaba sun tafi sun bani kada kuntu usalli ya ce kuma fa ina sallah kada kuntu asum kuma ina yin azumi ƙala shi ɗan uwan nashi sai ya ce fa kalamu wannan maganganu nashi wallahi sai suka sa ni kuka sai na fashe da kuka fa na bashtu anhu turab sai na kwakula kasar da ke kan kabarin nashi li anzura halahu dan in ga wani hali yake ciki wannan irin masifa kana kulle kana ihu amma ina nan ina ji ina kwakula kasar wa idal qabru yashta'ilu alaihi nara sai ga kabarin babu wuta ta fito tana ci a kansa jama'a kun gani wa fi ƙihi tawqun sai naga a wuyan shi an rataya mai wani wani kamar gare gare minan nari amma yana cin wuta na wuta an rataya mai a wuya fahamalani shafaqatul ukhuwa tausayi na yan uwantaka sai ya kama zuciyata sai ya ɗauke ni kan in taimaka mai wannan gargare na wuta da aka sa mai a wuya bari in cire mai shi wa madattu yadi sai na miƙa hannuna li'arfa fa'ad ɗauka an raƙabati don in ɗauke mai wannan gargaran na wuta da ke ci a wuyan shi bari in ɗauke mai in wurgar ina miƙa hannu fahtarakat asabi'i hannaye na kawai sai ƙoƙo suka ƙoni duka wayadi da hannun nawa gaba ɗaya ƙone mai ruwa ya ce sun ma'akaraja ilina ya dahu dama hannun yana cikin mayafi ne sai ya fito mana da hannun daga cikin mayafi kun gane ko fa'iza hiya sau da'o mukuraka sai ga hannun nashi baƙi ƙirin ya ƙone ƙurmus ƙala sai ya ce fara dattu alaihi turab sai na mayan mai da ƙasar da ɗaya hannun na rufe na bashi a haka wan sarabtu na juya na koma gida sai ya ce musu fa kai fala abiki ala hali ya za a yi a ce in ga ɗan uwana a cikin wannan hali amma a ce ba zan yi kuka ba wa ahzunu alaihi ya ba zan yi bakin ciki da damuwa akan abin da na ganshi ciki ba faƙulna sai muka ce fama kana akuka ya amalu fi duniya to yau na mugun aiki dan uwanka yake wa Allah a duniya ne kala sai ya ce to tsakani da Allah bai da wata matsala matsalar shi ita ce kana la yu'addi zakata min mali iyayen mu amma Allah ya zakka ce bi a dukiyarsa zakka ce kawai bi amma bai da wata matsala amma bai zakka da ma kun gani faƙulla mu sai muka ce to in ko haka ne ha za ta sadiku ƙaunihi ta'ala wannan shine gaskiyar magana Allah wannan gaskiyar magana da Allah ke cewa ne wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke yin ruwa cikin abin da Allah ya basu na falala arziki kenan kar su zaton cewa yin ruwar alheri ce gare su bal huwa sharrun lahu billahi allazi sharri ne gare su wannan ruwar sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama za a yi musu sakandami za a yi musu gare gare na wuta a ɗora musu a wuya a ranar kiyama walillahi mirasu samawati wal ard kuma gadon abin da ke sammai da kasai da sammai da kasan gaba ɗaya na Allah ne wallahu bima ta'amaluna khabir Allah game da abin da kuke aikatawa mai ba kowa labari kun ga Abdullahi dan Abbas yana wata magana ya ce duk mutumin da Allah ya mai arziki ya iya ba da zakka ya ƙiya jiya aikin hajji to idan lokacin mutuwar sai yi in ya so ya mutu ba yahude ko kirista duk ɗaya amma sai ya nemi a ɗaga mai ƙafa Allah ce ba zai yi ba in kun so ce ku karanta ayar da Allah ke cewa wa an fi komi mara ku min ƙabli an yi atiya a hadakun maut faya ƙula rabbi laula a hartani ila ajalin karibin fa'assar da ƙashi ne zakka wa a kumina salihi na aikin hajji Allah sai ce walan yi akhirar nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wannan kisa da muka karanta idan kana da kaba'ira wannan kaba'ira mai waƙe-waƙen nan da aka jingina mazhabi dama shi wannan malami Mustapha Murad da irin waɗannan kisoshin a ciki ke ɗaukowa idan kana da shi bari ka ji cikon abin da ya faru a wannan ƙisar ya ce sai suka iya ce sai yi na ma bakilu bihi yau malkiyama ko sai ya ce wa ka kaga ɗan wannan naka ujjila lahul azabu fi qabrihi ila yawmil shi an gaggauta fara mai azaba ne a ƙabarin shi tun kan a tashi alkiyama qala yace kharajna min indihi mai ya kenan sai muka fita daga wurin shi muka bar gidan nashi wataina aba zarrin sai muka tafi gidan abu zarri sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zakarna lahu qissatar rajul muka bashi labarin abin da ya faru ga wancan mutum wa qulna lahu muka ce masa ya mutu yahudiyu wan nasraniyu wala nara fihim dhalik algafata malam abu zarri wannan musulmi ne fa dan bai zakka kawai a ga haka ta su faru gare shi to ai yahudawa kan mutu da kiristoci kan mutu a je a kwakula kabarinsu amma mu ba mu ganin irin haka na samun su tun a kabari mu ga wuta na cinsu faƙali sai abu zarrin ya ce musu wula'ika la shakka annahun finnari kun ga irin waɗannan ko tantama ba na yi suna wutar jahannama wa inna ma yurikumullahu fi ahalil imani Allah na nuna muku haka ne game da masu imanin da suke ƙin ba da zakka littattabiru don kuwa azantu ku faɗaka ku da kuke da rai قال الله تعالى يتي مسما الله يتي فمن أبصر فلنفسه do wanda ya ji wannan ya faɗaka to kansa yawa wa man amiya duk ko wanda ya kaman ma bai ji ko ya ga abin da ake faɗi ba fa alaiha to ya rage nashi wa ma ana alaikum bi hafi ni dai ba a sa a kanku in zama mai kiyaye komai bi ba a kan, fa nas'alullaha al'afwa wal afiya innahu jawadun karim to wannan sharhin Usaimin da yama kitabul kaba'ir dama irin waɗannan hikayoyin in haka kawo su ka ce Allahu alam bi sai hati bi zalika Allah ya sani sai inganta ko ba su inganta ba to amma dai shi Uthaymin ya ce هذه القصة واضحة الكذب wannan kisa a fili ƙarya ce li'anna bainar rawi abi dharrin mafawi tanduku fiha anaqul ibil yace domin a tsakanin shi mai ruwayar labarin da Abu zarra sahabi to tafiya ce wadda raƙumi sai da gaske an gane wuyan shi sai ya gaji da motsi wurin tafiya illa idza qulna anna aba dharrin asha ma yaqrubu min mi'ati amin wa hadha lam ko da yake dai abu dharr ya rayu ya kai kusan shekara 200 an gane to duk dai da haka wannan abu bai faru ba da shi shi yasa shi ma Mustapha Murad da ya ɗauko kisa sai ya tsaya iya can dan in ya haɗa da Abu Zar ya sa akwai matsala da ma kun gane irin wannan kisa dai in ka ji wani ya ba da ita to Allah ya sani ta inganta ko bata inganta da ma kun gane amma koyau ka gwada duk wani mai kuɗi a unguwa in ya mutu aka je aka rufe shi <laughs> ka je dan Allah ka kwakula kabarin ka gani <laughs> a'a wai dan kai ma ka zo ka ba da tarihi ya zama wa'azi kai ma nan gaba in za a faɗi a ce Allah ya sani ko ya inganta ko bai inganta ba amma kai da abin ya faru gare ka kasa ya inganta Allah kyauta da haka jama'a za mu tsaya a nan cikin wancan karatun wannan ya ce don Allah a jawo hankalin mata masu wucewa idan an idar da sallah da su dinga bari har su maza su wuce to su ko mazan su rinka tafiya da wuri rawar suna tsayawa fira su ma su ko maza to shi ma ya faɗa ga yanar maza su daina tsayawa fira a bakin masallaci tun da kun ga mata na fitowa jama'a kun gane to amma aini na san akwai hanyar nan ta wurin ta nan baya ok wasu ta nan ne to to amma fa bari ku ji ni ban san wani dalili da ya hana hakan ba ma dan kana tsaye kawai su zo su wuce ba wani dalili ya hana tunda ba sallah mutane suke ba eh a to ai zamanin annabi ma akan haɗu tare da suri ɗaya fa ai alula ai alula tare mace tana cin tana yin nata kana yin naka nan a to su mazan su rinka bi ta can mana su mazan ba sai sun bi ta nan ba tunda za su iya bi ta can su gaba a rinka bawa mata nan lungu jama'a kun gane ko Allah kyauta don haka ku matan sai ku kiyaye don Allah ku rinka fita kuna tafiya kai tsaye amma mazan ku kuma ku rinka kaucewa saboda mu mu ba mu saba da irin haka ba miya mutsa da mata kun gani amma yanzu ka je ko dawafi ake mai ruwan wani da wata ba a mutsa ake yi tare ba kuma da alulaka har sallar ba ku in ma baka je aiki hajji ba ai kana kani ake ba sai ya gama ci kawai ka tsaya a sau sai ta zo ta haɗa kafa da kai wallahi ko kuma kai ruku'u ka ga duwawun mace ne a gaban goshinka ha amana daga tankaɗe ta aiki haji ya faci wannan kuma ya ce idan mai mashin ya zo latti ko ana sallah don allah ya nemi mai fas a bashi idan ba haka ba zai iya samun matsala watan kunga tsakani da allah irin wannan tsarin shi sa kuka ga hankalinmu bai tashi kuma duwanda ke zuwa da abin hawa ya daure ya yi ƙoƙari ya ba masu kula da kayayyakin abubuwan hawan mutane haɗin kai watan wani lokaci kai kana ganin kai ba matsala to amma rashin matsalar da kai kake gani a naka to sai ya haifar da matsala a nauyi da haka karka ajiye mashin a gefe guda don kakka raba su masu kula hankali ka kawo inda suka ce a sa sannan ka yi ƙoƙari in ka aje ka su ba ka fas in ka zo latti daga nesa ka kashe mashin ka gunguro ka zo ka aje. kar kai maza ka wuce ka je ka zauna jin karatu ka karbi fas ka tsaya su baka fas ɗin jama'a kun gane wannan duk ana yi ne don tsara dukiyar jama'a sannan wani ya ce matsalar ganin wata da azumin malam mu da muka yi azumi yau kuma za mu yi gobe da waɗanda za su yi gobe da jibi su wane ne masu gaskiya to tsakani da allah ni dai a lissafi waɗanda suka duba wata unguwanmu yau lissafi daren tara ne gobe ne tara ga wuta um, waɗanda suke duba sun tabbatar mana wallahi jiya bakwai ga wuta yau da safe bakwai ga wuta a takwas ga wuta yau an shiga daren tara goban gari ya waye tara to sai dai wanda ya azumi yau dama annabi ya ce watan da Allah ya fi son a mai azumin nafila a ciki shine watan muharram ku karanta alwajiz da haka ya baka yi asara ba dama saboda haka kana iya goban kai jibin jama'a kun gane ko kuma za mu tsaya a nan insha Allah karatu sai na gaba mana masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum